Ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya na ci gaba da kawo cikas a fannin kiwon lafiyar al'ummar jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. A sakamakon wannan matsala dai yanzu haka gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba da umarnin ɗaukar sabbin ma'aikatan kiwon lafiya a jihar. A sakamakon wani abin takaici da ya ce ya gani a wata ziyarar bazata da ya kai a babbar asibitin Mina. kamar yadda na je asibiti da dare wajen karfe goma dare na ga abin damuwa mata da yara suna asibiti tun daga karfe uku har wajen karfe goma da na je ba su ga likita ba na kira famsec na health kuma nan take na ba da directive a ɗauki likitoci aiki saboda a samu sauki so insha Allah za mu ci gaba da matakin gyara kaɗan-kaɗan amma sayan haƙuri To ko baya ga matsalar karancin jami'an kiwon lafiya a jihar Niger a ɓangare guda akwai karancin walwalar jama'a a sakamakon matsanancin rashin kuɗi da al'ummar jihar ke fama da shi, al'amarin da yasa jama'a da dama ke kokawa, gama abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. Sunana Musa Ibrahim daga Sabke Kahuta Mina. Saboda wahala ta yi yawa ga talauci ga rashin kasuwanci ya ƙi ci gaba. Banda kasuwanci ga magidanta da matansu sun da sakin mata saboda babu abin za a basu. Kai eh, kana da hujjan cewa ana sakin mata saboda talauci? Ni ina da hujja saboda a a unguwan da nake ina kilga ma sama gaba zaura talatin wadda na san mijinta ya gudu saboda bai da abin da zai ba su. To sai dai kakakin majalisar dokokin jihar Niger Ahmed Marafaguni ya yi tsokaci akan wannan matsalar. Kowa dai ya san cewa jihar Niger jihar ce da ta dogara gaba daya a harkan gwamnati aikin gwamnati. Amma eh abu daya da za mu ce mun kashe shi ne wanda suka suke da political appointment a wancan gwamnatin dole mu dakatar da su. Mu ma'ana mu gwamnatin muna da burin mu ma mu ba namu wa'annan appointments din to amma a yanzu haka muna nan muna tacewa don ba kowa za mu ce mu runguma mun ba shi political appointment ba in lokaci ya yi su ma za a ba su wani appointments din amma bugu da ƙari ba zai taɓa zama a yanda yake jiya ba domin mu da muka je neman ƙuri'un jama'a alkawari muka ɗauka mu da allah cewa za mu musu aiki aiki kuma ya dangana a zo a gani a ƙasa ba ka je a juwanka ba so zancen cewa abubuwa sun tsaya na jin jiki eh, wannan hali ne da ake ciki amma insha Allah ba zai ɗauki lokaci ba. Samar da ababen jin daɗin rayuwar al'umma da ma kyautata rayuwar talakawa na ɗaya daga cikin manyan alƙawallar sabuwar gwamnati a matakai daban-daban na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.